أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بدونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم وإذا عاهدوا والصابرين في البعثاء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولو الألباب لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 rabbi shirar sadari wa yassir li amri wahalul uku da tamin min lisani ya ƙahu ƙauli amma ba du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakata muna jaddada godiyarmu ga ubangijinmu Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya raya mu ya kamu wannan lokaci ya ba mu dama muka halartu a wannan gari na ƙyar kuka wurin local gamman kwari to wanga ku triangle to kwari local gamman sokoto state nigeria yau muna biyu ga watan jumada sani a watan ya eh, haka jumada sani ko eh, hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 42 wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan januwari 2021 dalilin haduwar mu a wannan guri walima ce wanda wani dan uwa alhaji ba ko alhaji abakar alhaji abakar bawa ya yi aure kuma ya samu amaryarsa wato hajiya malama na Fisa. Allah mai girma ɗaukaka ya haɗa sai aka yi aure fatar mu Allah ya sa aure ya yi albarka haihuwa na farko sai a haihuwa muna mala usman yahuza gashi matashi gashi dan boko ga qur'ani ga luga ga sunna ga matsa macen bidiya kaimi da na biyu sai Allah ba mu sahibul quwwar ya fi Idris shugaba alaramun mi gaba daya na uku akwai matashi gomben sokoto firauri garba Allah kawo muna shi na hudu alarama mai sauti guda ba iyaka a sheik abdullahi sani galadima kuma gandi a tezai yanzu ba gandi ne ba kawai dai mu ce sokoto haihuwa na biyar muna bukata alaramma a amarya Allah shi baki sakatare wannan makaranta a Sheikh tunita. dalla dalla kwata filla Allah sanya ma auri albarka Allah subhanahu wata'ala yadda muka ci walima Allah shi guda muna a haihu an zana suna mun zo walima ba taron zane suna ba hawalima alhamdulillahi wannan gari gari ne na sunna malamai sai muna wa'azi na sunna tun daga malami na farko har zuwa sakatarin da ya sauke yanzu domin muna tare da galadima wannan gari wanda shine hakimi wannan gari alhaji jamilu ga karhi ga sunna ne ma ya gayyace mu sauraka wannan gari duk wanda kaga ba Ali sunna na ba to bari ni kamar yadda nake samun labari yanzu yanzu daga limamin kurman kurman masaka masakan kurma ko kurman masaka burma masaka ga ta nan gabas yanzu limamin malam abdul qadir ke gaya muna cewa limamin wannan masallacin shi ma muna tare da shi ahli sunna muna tare da babban malami a sheikh awal al-kammu tun da zumna nan tare da shi kamar yadda muke tare da mafi yawa ahli sunna da ke wannan yankin ba maganin nan kaɗai ba muna roƙo Allah subhanahu wata'ala yadda muka yi tariya a wannan guri mu yi tariya a cikin aljanna sakatare ya faɗi wata kalima ɗazu wadda take kalima ce wadda ya kamata mu kwan da ita mu tashi da ita ya ce sunna shine musulunci ƙin sunna shine ƙin musulunci wannan kuma magana ce mai kyau magana ce babban magana amma ba za ka iya gani haka ba sai ka karanci littafan musulunci wata rana wani bawa Allah ya zo ya samu sabani tsakaninsa da wani a zamani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya yi musu hukunci bayan sun fita sai daya sai ce kai ni dai wanga hukunci bai yi min ba saboda ka yake mu je waje abubakar kaga ai dottijo ne mutumin kirki na kaza da kaza ka ai kila kila zai muna adalci mu je waje ne sai suka dunguma suka je waje abubakar Siddiku. shi ma abubakar siddiqu ya hukunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutumin gadi yake kai mun gadi bai yi ba ashe karin kwana na sai ya dunguma yake a je waje Umar aka je waje Umar Khattab sai mutumin ga sai ce ma wanda ake jayayya da shi wanda ake ta ba gaskiya tun da zai ce Umar ce na bawa Allah nan yanzu jayayya ta tsakanin mu mun je waje Abubakar da wajen manzo Allah ya amuna hukunci ya ce hukuncin bai ba muka je waje Abubakar ya yi muna hukunci irin na manzo Allah nan ma da yake bai ba to yanzu muna fatar kila kai za ka yi muna hukunci ce kwarai kuwa ni ko zan yi yace kai haka an kai yace yi eh haka aka yake to wai in ya yaji ya dauko takobi ya zo shi bai kosa abin da ake ciki ba kawai sai ga kai na yana gudu kasa ya sare mai kai ai Umar ya kashe musulmi musulmi na kuma Umar ya kashe sallace a a falawa rabbika فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله أكبر الله تعالى عمر كان دا إيماني والله ثم عمر بيكش, م... بيكش مسلمي با Umar bai kashe musulmi ba falawa rabbika muna rantsewa da ubangijin ka Allah la yu'minuna wallahi ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum sai sun mai da kai kai ne ke hukunci ga duk abin da ke gudana tsakanin su summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ba za su samu damuwa da kunci ba ga duk wani hukuncin da kai sannan za su zama mai imani amma duk wanda manzo Allah ya hukunci yake bai ba yana da imani to umar bai kashe mai imani ba kahiri ya kashe to ashe wannan yi nuna muna magana sakatare wajibinka ne ka yi sunna in kabbar sunna menene sunna aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takaririn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sunna ka zama kana son manzon Allah kana kaudar manzo Allah in manzo Allah yace aye to alal ra'si wal aini zaka ji kai sai abun da yafi karfin ka idan manzo Allah yace a bari zaka bari idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kai ma zaka yi kokarin ka koyi da shi to wannan shine ka zama musulmi na hakika amma duk lokacin da manzo Allah yana abu ka to gaskiya wannan abukan annabi nayi amma dai tun da kyan izala nayi to ni dai ba zan yi ba da dama wasu wa'inda ke kiyayya da ƙyan izala ke kiyayya da ahli sunna saboda kiyayya da izala saboda kiyayya da ahli sunna sun sa abun nan gaskiya ne amma ba su yi wallahi an kware ku wallahi kun kun sha ƙasa wallahi ƙyan izalan na suke karantarwa suke wa'azi suke karatu matansu su yi karatu ƴaƴansu su yi karatu su su yi karatu su bi manzon Allah kuko kuna nan kama wajen na alaihi aba'ana yanke ce ka bi manzo Allah ko ci kai haka muka iska iyaye suna yi kaga an kwari ka ka shigo sunnan manzo Allah ka ji dadin da muke ji duk wanda ya zama ahli sunna wallahi zai Allah zai dauko kyamar bid'a sai sanya mai a zuciyarsa domin Allah shi ya tabbata mana cewa shi Allah saboda falalarsa to sai ya sa habbaba ilaikumul imana يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله نعم. لو يضيعكم في كثير من الأمر لعنبتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة نعم. والله عليم حكيم الله أكبر Allah ya ce wa alamu ku sani matsayinku na musulmi ka tashi kana ka iske ana sallah a gidanku a karmakallah ka iske mamarka musulma babanka musu kai ko dai ba musulmi ne ba yanzu kai dai ka yi da musulmi kake ko to wa alamu anna fikum rasulullah ku sani da cewa manzo Allah na tare da ku sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah yana rayi kenan yanzu kuma da manzo Allah baya rayi eh manzo Allah na tare da mu har yanzu da baya yayi domin ga hadisan nan tare da mu ga bukhari ga muslim ga su tirmizi ga su abi dawuda ga su an-nasa'i ga su ibnu majah ga litafan sunna yana tare da ku anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittu da manzo Allah zai muku biyayya ga duk abin da kuke so sai ya kyale ku ce ayi la'ani da kun wahala don Allah ku diba ku gani irin bidiya da ɗan bidiya ke kawo a cikin addini akwai wahala don Allah ko ba wahala da mai biye sunna da mai biyar bidiya wahi wahala shi mai biyar sunna in zikiri zai yi za ka gina zikiri irin na manzo Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah kaga irin na manzo Allah kenan idan zai yi salati zaka ji salati iri na manzo Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد daga baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya maka to shi ko wanda dan dan bid'a shi ko sai ga wanga na manzo Allah bai kai koli koli ba kai a koni wanda wani kato ya kawo babban salati na sai kaga ya aji na manzo Allah ya dauko wancan kuma in ka kula wancan bi akwai wahala sai ga yanci Allah masalli ala Muhammad al-Fatih lima abu wal khatim kaga akwai wahala ko Allahumma salli ala ainihi rahmatir rabbanati wal yaqudatil mutahaqqiqati sa'ati bi markati suhumi wal wal sai ga ji ana bankaura ga na manzo Allah fat to ga nashi shi ko sai kaga ahli sunna ya shiga masallaci yayi sallah raka'a biyu ya zauna yana addu'a ina roƙon Allah yana ta salati ga manzo Allah yana zikiri lahiya lau in ma akwai esin ya kunna in akwai fanka ya kunna to shi ko dan bid'a sai kaga kato ya dau gumi tititip tikip jikikip ana bugun gaba kakacap kakacap kakacap can kaga kato ya fadi ya suma wai shi yayi wusuli yayi wusuli zuwa ga jahannama akwai wahala ko ba wahala ahli sunna idan akwai masallaci garin su yazo ga hakimin garin ga shi ya bada healing ga akai masallacin ga aka gina sai ya taso man ga masallacin ga yi sallah to shi wani dan bid'a da ya sha bid'a ya koshi oga cikin dan bid'a in zai sallah sai ta ce ce daga nan ƙasa zai tafiya sai ya je Zariya. wai zai je shi wani ibada zai zo ya samu lada wanga ko sai ta ce ce shi ko Zariya ba ta yi mai ba kyauta za shi na bibi kyauta Allah bai ce aje ba annabi bai ce aje ba wai kyauta zai je kuma can kyauta wajen wani kabari fa ƙasa wani kuma sai bala akwai wahala ko ba wahala wa alamu anna fikum rasulullah wallahi akwai manzo Allah ga sunna ku rike sunnan manzo Allah ba wahala in ka rike sunna matarka ta rike sunna za ka samu sauƙin rayuwa amma in ka ɗauko bidi'a yanzu ko haihuwa aka yi maka in dai kai ɗan bidi'a na sai ka ce wa yoni Allah in za ka yi aure wa yoni Allah saboda mi saboda kana ɗan bidi'a amma yi sunna in Allah hore ma rago ka yanka in babu rago kuma shikenan ayi addu'a a sa ma yaro suna shikenan ya isa in Allah mai girma da ɗaukaka yasa za ka yi aure kana da ka dai dan dakin ka inda zaka kawo ta ai menene sai sai ka kai sadaki ita ko in ta tashi zuwa in akwai katifa akai in babu katifa katifa ka aura ko ita to kai ma ita shikenan amma dan bida sai ka kai sai yaji an so kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai kaga ƴan mata kulan kula babu maza kowa tsoro shi kaji saboda wahala dan bidiya duk sharin bidiya ne kai bari ku jiya akwai shehu usman dan fodi ya kawo cikin littafinsa iya sunna wa ikhmadul bid'a yace wata rana ka san limamai sun kirkiro da wata bid'a wasu limamai idan liman ya kare sallah to shikenan sai ya sai ce salati goma goma sai aka kama salli ala to idan dan bid'a ya kai dan bid'a kila ya kai na dariƙa tijaniya do ka san su a koli koli anan daga su san yan shi'a <laughs> to sai ka ji ba a ƙara sati annabi wata ƙarshe sai ka yake fati sai a kafa kuma wai haji ya fati ta ma sai an mata sai a kama shi ma sai a yi to sai ya zama lokacin da bidiyar ta fara shitowa sai malaman suna suka yi tsaye suka ce a'a wanga kan zo Allah bai yi ba Abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usmanu bai yi ba sai Imamu Maliki ba wanda ya yi duka sa'ad ibn abi waqas abu huraira bilal waye duka ba wanda yi ka mu ba za mu yi ba ku bari suka ce ba su bari ina yanzu to kaji wai sun ce ba addu'a bayan sallah ka ce ba addu'a mun ka ce ba ai ba ba a dai jam'i kowa yawa kai ne kai in so ka kai kai albasa mai yawa ni aure nika so yi ha to dole sai ka sa abu da nika so ka bari in fuwa kai na addu'a mana ko ko abun dole na ni zan wa kaina kai ma ka wa kanka haka annabi kai to sai abin ya zama rikici tsakanin malamai sai wasu suka yi da wasu suka kiya akwai malamin sunna ya ki to sai aka samu ni bafadi sai Usman ya kawo wannan kisar wani babban basarake ne amma mugun basarake dan bid'a na sai kunci Tunis Tunis akai wannan abun sai kunci wannan eh, eh, eh, malamin da baya ka addu'a ya zo masallaci aka yi sallah aka gama sallah sai ga malamin ga bai addu'a ba sai ke ma malamin ga yi addu'a ya ce a to ni dai bana addu'a don saboda kaga a koda masabar malikiya an ce haka makaruhi na a masabar malikiya wai kuɗan malikawa aka ce makaruhi na ce to saboda ka tunda masabar malikiya an ce makaruhi na ni ne ba zai yi ba aka matsa mai ce shi ba zai yi ba shi kenan a kwana a tashi mutumin ga yana nan tare da shi ashe babban basarakin ga ya haƙe shi saboda muguna shi haka shi haji sunna yana yi sai wata rana sai kira mutane yake musu na ba kunki malamin nan na gaya masa yi muna addu'a bayan sallah ya kiya na ta matsa masa yi muna addu'a ya kiya yace to gobe ku bari ku gani sai na sare mai wuya zai sare ma malami wuya saboda bai addu'an nan ba wa gobe tun kamin gobin duk ya faɗi habisa almajiran malamin ga hankalin su yi tashi suka sheko da gudu suka zo suka sami malam ka ce kaji kaji abin da mutumin na fai ya ya ce ku kyale shi ba komai Allah shi zai tsare mu amma yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai kare ni ku kyale ni da shi ba abin da zai yi ni shi ali sunna bai tsoron kowa sai Allah can sai ce to ya gwada muna a takobi ya ce da takobi zai sare wuya kai ce ku kyale shi takobi za a sare mai wuya yake da sahi za a aikin nan kamin sahiya sai ga babban basaraki wanda ya sama ne ya aiko ya ce na bidatai kuma bidan ba bidan ba arziki na ba don sojoji ya aiko yake a kamo mai shi sai aka kama shi mutane hankalin sai ta ce kai mutumin ganin muke ganin babban mutum ne yau gashi an zo an kama shi ana tafiya da shi sai don a tabbatar da abin da malamin ga ya faɗa ana zuwa da shi gaban wannan basarakin sai ke a ɗauki takobi ga shi na a mai wuya aka sa takobi aka sare ma wannan mutumin wuya dai takobin da yake zai sare ma malam to mu sani sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum da zai muku biya za ku wahala in ka dauko bid'a za ka wahala fi kathiri min al-amri la antu walakin Allah habbaba ilaykumul imana amma Allah ya sa ku kuna son imani Ali sunna na son imani yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da ran tashin kiyama yayi yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum ya kabata muku wannan cikin zukatanku shi yasa muke muku ahli sunna suna jin dadin su kai ma kaza Ali sunna ka ji dadin da muke ji wa karraha ilaykumul kufra wal isyan wal fusuqa wal isyan ya kyamata muku kafirci da fasikanci da saɓon Allah ba ka son wa'ina saboda kana ahli sunna muna godiya ga Allah saboda haka ahli sunna mu gode ma Allah yan bidi'a ku shigo cikin musulunci ba muna cewa duk wanda ya bidi'a ya kafirta ba akwai bidi'a wanda ke kafirta mutum akwai bidi'a wadda ba ta kafirta ka karamar bidi'a ce amma bidi'a ce usman ya gaya mana da babba da karama babu wadda adda alheri duka annabi ya faɗi kuma kullu bidi'atin balala wa kullu balalatin saboda ka bidi'a ba alkhairi cikin ta kai meye alkhairi biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ku tsaya ku jiya qur'ani ke ce muna ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم نعم. وساعت مصيرا الله كيكي ومن يشاكك الرسول duk wanda ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma bayyana lahul huda bayan ga shari'a ta bayyana gare shi karara ka gani ka aya hadisi ga aya ga hadisi am ana jaye aka matsala kaza ayin shekara wa shekaru ana cewa mauludi bid'a ne wayancan sun ce a ah, mauludi son manzon Allah ne aka ce to in son manzo Allah ne me yasa shi Abubakar bai yi ba shi bai son manzo Allah ne idan son manzo Allah ne me yasa Umar bai yi ba shi bai son manzo Allah ne idan son manzo Allah ne don me Usmanu bai yi ba shi bai son manzo Allah ne don me saba manzo Allah ba su yi ba don me Imam Maliki bai yi ba don me Imam Shafi'i bai yi ba don me don me don me don me shekara wa shekaru ana maganar ga sun kasa dawa su kawo mana hujja ana cewa gashi na annabi yayi amma kuma kullum suna nan suna cewa su ne masoyan manzo Allah to shi ne Allah ke cewa man shaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu da Shirya ta bayyana kai karara ka sani annabi bai yi ba kai ka sani ga sunnan manzo Allah kuma ka kiya shekara nawa annan ana yaki Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya muna ya ce yana sama a amintun man fi sama al-ramma أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور to mu batta guda kadai ta isa ba guda ce ba ga sunan a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardh fa idha hiya tamur yanzu kun amince ma man fi samai wanda a sama to bari mu tambaye ka wa sama an yakhsifa bikum al-ardh ya shahe muku kasa wa ke ya shahe muku kasa wanda a saman ba Allah ba to yanzu in ka to kake Allah na sama sai ka ji dan bidiyo yake ma ya wa Allah mahalli kahirina to ya wa Allah mahalli ya zama kahiri shi ko Allah yake yana sama kai ko ka kawo muna inda Allah yake in ka wa Allah mahalli ka zama kahiri ka kawo muna wannan guri mu yanzu mun kawo ma aya Allah ya ce yana sama ba aya guda ba kai inna rabbakumullahu alladhi khalaqa inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arshi kifaruwa faruwa yughshi al-laila an-nahar يا دلبه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا ألا له الخلق والأمر تبارك, الله رب العالمين <laughs> يا ذوك كافر توندي كرم تاما آية دوك أنا كاهري <laughs> إن ربكم الله lalle ubangijinku shine Allah ka ji abu Allahu Allah ka dai san ko dai ba gobe kake ka san abinda Allahu inna rabbakumullahu lalle ubangijinku shine Allah allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin wanda ya halicci sama da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin kwana guda shida sai ga hadisi ya fassara muna yace ya halicce su ne a ranar lahade atanin talata larba alhamis jumu'a ba kwana shi da kenan ba sun matawa alal arshi daga nan sai ya ta ka alal arshi bayan ya san ba ya yi kasa sai ya ta ka alal arshi sun matawa alal arshi aya bakwai Allah yake sun matawa alal arshi aya bakwai Allah ke istawa alal arshi ya ta ka alal arshi kuma arshin ka yi da yana sama na yi da yana sama amma yanzu kai ka tokace kuma Allah baya sama Allah yana ko'ina yanzu kace wanda yawa Allah mahalli guda kahirina kai kace yana ko'ina to mahalli nawa kai kai ko shi da Allah yake yana sama to muka ce eh yana sama da Allah yake annabi yake yana sama muka ce yana sama da annabi yake mu haka kawai da annabi ya faɗa haka muka faɗa wa da Allah ya faɗa haka muka faɗa muka tsaya nan ta ma kai kace a ah, Allah bai sama aka ce to yana ina yace yana ko ina to yana ko ina hadda cikin ruhewar ga da wancan ruhewa da wancan da can da can da Lagos da Ibadan America Ingila London eh eh eh ko ina kenan to kai kai da yawa ni na guda ni na zan kai da ni guda to kai da kai da kai na ka zama a wani fa ya zo yana da yarinya tana mai kiwon tumaki sai kura ta zo sai ta ɗauke akuya bo ya ce mai gidanta ya sa ta kiyo sai mai gidan ya zo ya iske an ɗauki ya akuya shi koro sai ya hankali sai ya hasala sai ya mare ta ya buge ta da baya sai shi kuma sai ya nadama ya ce na dai san ta yarinya gaba ta iya hana ma abun da Allah ya kaddara iya hana kura nan ta ɗauki wannan dabba Allah ya kaddaro haka to sai yana daman bugunta da yi sai je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiya manzo Allah kaji abun da ya faru ina so in yanta wannan yarinyar saboda kawai dai ya zama min kafara ga laihin da ni na bugunta sai manzo Allah ce gaskiya ne eh kana iya yanta ta amma dai a kira ta mujiya mi an matsayin ta tana da imani ahli sunna ce koko kahirata koko a musulma musulmata musulma musulma koko kyan bidiya bidiya ta dai a kawo ta mujiya na'am da aka kawo ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wane ne ni an ta rasulullah kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ta to ni manzo Allah nake to ina Allah nake shi wanda ya aiko ni aina Allah ina Allah yake tunda ni manzo Allah nake ko to ai manzo Allah da ya aiko ni to shi Allah da ya aiko ni yana ina tace Allahu fis sama Allah yana sama sai maza Allah ce itikha fa innaha mu'mina <laughs> annabi ce itikha fa mu'mina in ta ta mu'mina ce yi da Allah na sama amma shi malamin bid'a wai har yanzu bai yi dawa kuma yanka kare sallah sai ka ji ya ce ayi addu'a sai ka ya daga hannu ka to ka mika ma hannuwan tun da kake bai saba to kuma amma kuma ka kai haka to ka mika ma da ka yi haka ko ka yi haka <laughs> tuna ko ina na ko ko ka kama haka <laughs> ah to amma kake yana ko ina kuma ka tsaya sama kana mikawa a sannan kuma aka je mauludi shi malamin bidiya ku saurare shi zai kawo muna wannan hadisi na Isra'i tabbatacce hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya tashi daga nan Makka Baitul Makka Baitul eh, Kaaba ya tashi yaje yaje Baitul sai daga nan kuma Baitul sai sai buraka ta dauke shi aka taka da shi sama aka ji sama da daya aka ce wane ne eh, aka kwakwasa mala'iku suka yi tambaya wane ne sai bala'ika yake jibril ne aka ce to kai da waye kake yake da muhammad aka ce a a aiko shi eh, a aiko shi to a bude aka bude suka wuce aka je ta biyu haka aka je ta uku haka aka je ta hudu haka aka je ta biyar haka aka zo ta shida haka aka zo ta bakwai haka sai da aka kai sidratul muntaha na'am sirrul muntaha inda ko mala'ika jibrilu bai iya wucewa wannan gurin mala'ika jibrilu yace to nan aka bani dama in tsaya sauraka wuce gaba sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya wuce yana zuwa waje Allah Allah ba shi sallah hamsin ya dawo ya iska annabi Musa sama ta uku annabi Musa ce nawa aka ba ci aka ce ka zo ma al'umma ka da sallah yace sallah hamsin yace a a al'umma ka ba su iya koma a rage ya koma aka rage biyar ya sake dawowa ya koma ya sake sai da ta koma sallah biyar sannan ya dawo ya ƙare karanta ma labarin ga sai ke kuma Allah bai sama to yanzu ya je sama ya karɓo sallah wa ba shi sallar wajen wa ya je can sama ah to dan bidiya kuma ka zo ka tuka ka wululi ka ce kuma bai sama amma kuma ka yarda da ya isra'i ya yi mi'raji kuma ka yarda kuma kuma ka yarda Allah ya ba manzo Allah sallolin ga to do Allah eh, dan bid'a ka ina za a do Allah sai ka mutun ka da walwala ah kai eh na yadda da Allah yana sama ka huta don Allah ya ce yana sama ka huta don annabi yake kana yana sama ka huta to amma ka zo kana tawili wajen tawilin zaka je kai barnar da ba ta gyaruwa ga yanzu da kake yana ko ina barnar ka ta wuce wancan guda haka to ya ka matsa mai kuma sai ce bai ko ina to kaje ta babban banna kuma in kace bai ko ina babu shi kenan wanda yake babu Allah musulmi na ko kahiri to ba mu buka ce ma kahiri ba kai kake ma kanka don ko ta ko ta ko tarihin ga abun da kuke karantawa eh, tauhidin ga wanda bai bai hishe ka ko ina bai kai ka ko ina kun karanta wai daga cikin sifofi Allah akwai alwujudu to me alwujudu wai samuwa ko akwai shi to a kaje akwai Allah amma bai ko ina kaga babu shi kenan to ya ku bayin Allah sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce mafita akan ta ne muke rayuwa kuma ita ce za ta kai ka tudun mun tsira kar ka damu wanda ya gaya ma sunnan karamin yaro ne babban yaro ne masoyinka ne makiyinka ne duka baka damu ba kai dai in annabi ya yi kawai sai kai annabi bai ba sai ka ka bincika ya kake sallah ka bincika ya kake zikiri ka bincika ya kake salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka bincika duk ibada kwata kwata kowace ibada ya kake yadda annabi ke yi ko ko yadda ka iski ana yi yadda annabi ke ko ko wani malami ya kago maka ko ko kaza malami bai da dama ya kago ma ibada wallahi ko wani malami na duk fallarsa duk girmansa bai isa kago ma ko sahabi annabi bai kago ibada shi yasa ake ce ma ibada al-ibada at-tawqifiyya ibada tana nan tawqifiyya sai an ga annabi yayi sannan kai kowace ibada ce kar mu dawo muna ƙarye cewa mu muna son manzo Allah amma kuma ba ma biyan manzo Allah kace kana biyar manzo Allah amma aka dibi aikin ka babu manzo Allah a ciki ibada ka babu manzo Allah ciki rayuwarka babu manzo Allah amma kuma ka cika duniya wai kai ne masoyan manzo Allah kuma idan aka je dan tashin kiyama ba a damuwa da cewa a ai wannan ka ai ya fada da yan izala kai ku kai shi aljanna ka ni wallah ba an izala za a cewa kai fada da su ba za a ce kai fada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka mutsiya mu wa kan mu karatun tanasu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsayawa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da rayi ya kamata mu ƙara aya guda amma dai babu lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan gari albarka ya sanya ma mutanen gari na albarka liman malam abdul kurman masaka tun ɗazu muna tare da kai wannan guri Allah kara ma rayuwa albarka da kai da 'ya'yanka ah, galadiman wannan gari Allah saka muku da alkhairi Sheikh Awal Alkamu da suka taso daga Alkamu muka zo nan Allah saka da alkhairi sauran tawagar da muka zo da su ina roƙo Allah subhanahu wataala saka mana da alkhairi gaba daya ya kai mu aljanna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik